ya bi jike ka ce sabatal ajaru وابتلت الأروق ذهب الظمأ وابتلت الأروق وثبت الأجر إن شاء Allah tambaya ta biyar ce malam ni ne ban yi saukar alkur'ani ba sai nake je a waya na na fara daga bakara zuwa nasi na sauke zan iya cewa na yi sauka a kaset da ya maka sauka tunda a kaset ka ji ai wanda ya karatun a kasat ya yi sauka to a takaicen takaicewa ɗayan biyu ne imma ya zama to ka iya karanta ƙur'ani ka iya karanta shi idan ka iya karanta shi ji a kunne kawai ba zai wadatar maka ba domin dole gabanka ta motsa gabarka ta motsa harcinka ya karanta alkur'ani ya karanta alkur'anin nan ne za ka samu lada na harafi ɗaya lada goma kuma a ninninka maka a wannan wata mai albarka dole ba za ka je kai ka sa kaset kai baka motsa jikinka ba baka yi komai ba da makamantansu irin wanda za su je a sauke musu qur'ani tsakanin shi da alqur'ani ba dai ya karanta ba shi a'a waɗansu kawai su sauke masa shi zai biya wannan kuskure ne gabar takan ana so ta motsa ta karanta littafin Allah subhanahu wataala idan kuma ya zamanto baka sani bane baka ma iya karatun bane kawai kwata-kwata na alkur'ani in to la ba sa ka ji din ka ji ko ba zai hana lokacin da kake cikin tafiya ko wata harka tata wanda ba ka yi haddan qur'ani ba ko ba za ka iya kana duba kana abin nan ba ka sa kaset kana tafiya ka sa a ka ko da ka iya karatun alkur'ani ka ji wannan babu laifi ya fi ka ji waka amma a ramadana ka zauna in ka iya din ka karanta ka sauke wannan shine yafi da fata Allah ubangiji ya sa mu dace yace salam malam mutum ne ya zo lokacin da ake ya zo masallaci an idar da sallar isha'i shin zai iya bin sallar tarawihi raka'a biyu in an idar ya ci ko raka'a biyu eh ka zo masallaci ne ana tarawihi kai ko baka yi isha'i ba sai ka bi liman raka'a biyun da suke yi na tarawihin su tunda dama fatiha da sura fatiha da sura ne suna sallamewa kai sai ka miƙe ka kawo fatiha fatiha ka yi waɗannan sallan da niyan isha'i wannan babu wani abu insha Allah tabaraka ta'ala a malam menene ma'anan sunan nana kamar idan za a ambaci matan manzo Allah ummul mu'min a ce nana Aisha nana Khadija nana Fatima to kalman na nan dai ni na santa dai ba larabci bane ba larabci bane amma sai na bugawa a e, shugaban malamai na jihar Kaduna da limamai a Sheikh Abuna Usman Babanci ne dazu na tambaye shi me kalman na na a Hausa sai ya bani ansa da cewa ita kalman asalinta kullanci ne ya ce matan eh, eh, shehu usman bin fodiyo asma'u ake ce na na asma'u na na asma'u daga na aka suno bi ma'ana suna ne na daraja mutum kamar ka ce mai girma wance mai girma wance suna ne na respect na girmamawa ina fata an gane to daga ba sai abu ya faɗo mu za ka sarar da nana nana da yawa a sunan fulani mata nana nana nana to ina jin daga nan ne a mai ce asalin ma'anan kalma ce ta girma kamar ka ce mai girma sarki kaza mai girma hakimi kaza ina ka fata an gane ko rama kalla ko mai alfarma sarkin musulmi mai alfarma kaza to shi ma wannan mace in tana da daraja ana ce mata nana shi yasa saboda darajar nana Aisha da darajar ita eh, Fatima da darajar ita Khadija ake ce musu nana Khadija nana Aisha na na fatimatu zahara na na kaza na na kaza ina fata an gane ko da suna Allah da fata Allah ubangi ya samu dace sai tambaya yace Allah sata malan da alkhairi amin kuma ya amshi ibadar mu gaba daya amin ƙarin bayani akan aya ta 224 ta suratu wato shu'ara inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa shu'ara yattabi'uhumul ghawun zaka ga mawaka wawaye ne ke bin su kuma a aya ta 91 a wannan sura Allah subhanahu ta'ala na cewa wa burrizatil jahimu lil ghawin a shin waɗannan matattun da suke bin mawaka a aya ta 224 din nan su ne Allah subhanahu ta'ala ke ambatawa zai bijiro musu da wutan jahannama Allah subhanahu ta'ala ya ba da lada ya ji kan iyayenmu ya sa aljanna ce makomarmu da mu da su baki ɗaya amin to alal hakika alghawuna dai asalin kalman alghawun su ne ɓatattu mutanen da suka ɓace wa tafarkin Allah in general wanda suka yi rayuwarsu ba akan kan ta addini ba ko kuma suka yi rayuwansu ba a kan aƙida ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayansu ko ma menene ma suke yi ana kiran kiransu al-gawu. amma can gawun na mawaka wato wani bangare ne na batattu wani bangare aka faɗa wannan yanzu idan ka ga eh, mawaki mawaki in yana waka to za ka ga mabiyansa in nan in ba wawaye ba batattu ta ina za su biye ma wannan in kana so ka gan su batattu kamar mahaukata idan yan music suna yi ka rika kashe volon din ka rika kallon kawai da suke tsalle za ka ga tiburan mahaukata ne kuma yanzu in ka kalle su ma waɗansu za ka ga yadda za su ci kuikuɗa kansu su mai da kansu kamar waɗansu dabbobi a maganar su ma su canja a mu'amalarsu suna tafiya suna wani dan daga faɗa haka in za su ma magana kamar za su caki idon ka haka yaya yaya ana wani ana wani dan haka ana wani bankarewa a ɗauko wata sarƙa irin ta ɗaura karnukan nan a sa a wuya sai ta zo har cibiya kai daga ganin waɗannan kawai ka san algawun ne kuma ka rika sauraron irin kalmomin da suke faɗa din kuma za ka wai su ne ake darajawa su ake martabawa su ne abin burgewa ka tarar da jins yanzu wani irin yagagge ake sani da na ga wani ma na ɗauka bai da kane aka ce to wannan mayafi kayan da kake sa tsada wannan yagaggen mai faci-facin da ake gani shi musamman ma ake sai da su ya ce zo mu je kasuwan bacci ya gani tsada ne wata rana Allah da ikon shi ina browsing sai na gansu ana sai da su a waje mai tsada amma duka a farfashe suke to za ka ga duk irin waɗannan abun nan to amma wannan alghawun din nan kamar yadda shaidan ya ce rabbi bima aghwaytani bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim saboda ni da kai ya Allah sai na ɓadda ‘yan annabi Adam da zurriyarsa saboda haka batattun da suka mutu ba su tuba ba suka mutu kan kafurci suka mutu akan ba a sabani shari'ar manzo Allah sune wanda za a bijiro da su ga wutan jahannama amma waɗannan gawun masu bin mawaka din nan da makamantansu eh batattu ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kida da waka mazamiru shaitan ne wato bushe-bushen shaidan ne sautin shaidan ne wastafziz manista ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa sharikum fil amwali wal aulad iduhum wa ma ya'iduhum shaitanu illa hurura Allah ce je ka rude su da sautin ka ya kai iblis je ka rude su da sauti sautin iblis da yake ruɗan mutane da shi shine waka mabiya wannan wanda suka zabi shine rayuwarsu su to wannan shine na bushe-bushe da kaɗe-kaɗe da makamantarsu. to wannan shi ne da fata Allah ubangi ya sa mu dace za mu komo abin nan inda muka tsaya da izinin Allah subhanahu ta'ala a cikin alkur'ani mai girma Allah maɗaukakin sarki yana cewa kuntum khaira ummatin ko aya ta ɗari ɗaya da goma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروا ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله إلا بحبل من ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويكفرون wannan aya mai albarka kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum mu'minun منهم المؤمنون fasiqun wannan aya mai albarka tana da dalilin sauka yahudawa ne suka samu jayayya tsakaninsu da musulmi su har ila yau har yanzu ba su daina naciya wajen ganin cewa sun kauda al'ummar musulmi daga addinin nan ba sun zo suka tarar da musulmai suka ce ai mu ne fiyayyun al'umma mu yahudawa mu ne fiyayyun al'umma addinin mu shine fiyayyen addini duk wanda ba addininmu ya addinantu da shi ba ko kuma ba cikinmu yake ba to taɓaɓɓe ne kun san suna da wannan alfahari inda suke ganin cewa aljanna an yi ta don su ne duk wani wanda ba ba yahude ba ba zai shiga aljanna ba kiristoci ma suna ganin cewa duk wanda ba kirista ba ba zai taɓa shiga aljanna ba ya samu mulkin sama kenan sannan kuma har ila yau suna buga kirji su yahuda suna ce su ƴaƴa ne na Allah masoyan Allah nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu to yi ta samu wannan artabu da makamantarsu a wata riwaya aka ce sun faɗa manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama haka sai Allah ya saukar da aya yace ina kuntum ku musulmi kun kasance ku ne khaira ummatin ku ne fiyayyun kowace irin al'umma da ukhrijat lin nasi wanda aka fidda su daga mutane gaba daya an hada mutane an hada al'ummomi al'ummomi al'ummomi daga na farko har na karshe an tarar da cewa ku musulmai mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ne khaira ummatin fiyayyun al'umma sama da dukkan al'ummomin da aka taɓa yi a doron ƙasa ina fata an gane saboda menene idan aka ce annabinmu shine fiyayyen annabawa shine mafificin annabawa kuma aka ce alƙur'aninmu shine fiyayyen littattafan da Allah ya taɓa saukarwa daga sama kuma shine littafi fiyayye da ya yi dominating gaba ɗaya ya yake sama da dukkan waɗancan littattafan sannan alƙiblanmu da muke kallo na ka'aba shine fiyayyen alƙibla sama da wanda da su yahudawan suke kallo to me zai hana al'umman shi wannan annabi ba za su zama to su ne fiyayyun al'umma ba ina fata an gane ko su ne fiyayyun al'umma da aka taɓa yi a doron ƙasa menene yasa waɗannan ayyuka ne yasa aka fifita al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam sama da dukkan al'ummomi Allah madaukakin sarki yace saboda ta'amuruna bil ma'rufi duk inda kuke ku al'umman annabi kuna umurni da kyakkyawan aiki duk yanda al'umma ta lalace ta ta ta, ta shantike ta zauna ta kama sharholiya sai ka samu mai ce maka abinda kake ba kyau duk inda ka shiga kawai ko da za a niƙe mutane a gama da su a hana su magana sai wani ya fito ya ce abin kuke bai da kyau kuna umarni da kyakkyawa aiki a duk inda kuka kuke watan hauna anil munkari kuma kuna hana mummunan aiki sannan wa tu'minuna billahi na uku kuna masu riko da Allah da imani da Allah da bin dokokin Allah da tsoron Allah ina fata an gane waɗannan abubuwa guda uku duk inda aka same su a cikin al'umma ko cikin mutane ko cikin anguwa to sai anguwan ta zamanto fiyayyar anguwa sama da dukkan anguwanni in gari ne sai gari ya zamanto fiyayyen gari sama da dukkan sauran garuruwa idan kuma ƙasa ce sai ƙasan nan ta zamanto fiyayyar ƙasa sama da dukkan ƙasashe na duniya duk inda aka rike umarni da kyakkyawan aiki duk inda ake hana mummunan aiki a yi tsewa a kai sannan kuma an rike Allah an yi imani da Allah an dogara da Allah ba a saba ka'idodinsa da dokokinsa to ko kai ne sai ka samu kana sama da dukkan mutanen da ba sa waɗannan abubuwa kana sama da su wajen samun lada kana sama da su wajen yin samu yardan Allah kana sama da su wajen menene wajen jin daɗi da nagartuwan al'umman da suke zaune a wajen me yasa idan zaka nemi haya in ka zo gari zaka nemi haya aka ce maka garin na akwai karuwai da yan daudu da yan daba me yasa kake barin anguwa me yasa idan aka ce maka wannan anguwa akwai barayi me yasa idan aka ce maka wannan anguwan akwai mashaya a wajen me yasa baka kama haya a wajen amma idan aka ce maka wannan anguwan ai ba a barna ana ayyuka alkhairi sannan ko mumunai ne taqiyai ne masu imani da Allah me yasa kake sha'awan wajen ko makaranta ce ka ji kana tsuka sa danka a wajen ko ba haka ba wannan shine to Allah madaukakin sarki yace waɗannan abubuwan da su ne kuka fi sauran dukkan al'umma shi ba yahuda in yaga kana barna zai karfafa ka ne yanzu za ka je da wata ajanda ta musulunci bumba yahude ƙungiyar yan liwaɗi su je su ma zai taimaka ma waɗancan ya kafa su ya ƙarfafa su Aika liwaɗi kanu laye tana hauna an munkarin fa'aluhu ai haka suke to Allah ya ce su da suke jayayya da ku wai sun fi ku ai walau amana ahalul kitabi da su waɗannan yahudawa da kiristocin sun yi imani irin wanda kuka yi kai lakana kana khairan lahum da abun ya zama to musu alkhairi da sun yi imani sun rike annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yi imani da shi sun yadda da shi sun rungume shi sun rungumi musuluncin nan kada abun ya zamanto alkhairi a gare su ma duk da haka sun ki inji Allah sun ce to duk da haka ba taru aka zamanto to ɗaya ba min humul mu'minuna daga cikin su akwai mumunai tsinta tsinta tsinta tsinta tsinta da suka yi imani irin su Abdullahi bin Salam ko waɗanda suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa aktharuhum Allah ce sai dai majoritin su mafiya yawan su fasiquna fasikai ne kawai mabarnata ne fasikai ne a doron ƙasa duk wata ta'asa za ta samu da hannunsu a ciki amma Allah ya ce matukan kuna rike da umarni da kyakkyawan aikin nan matukan kuna hana mummunan aiki matukan kuna nan a mumunanku matukan kuna nan a haɗe akan littafin Allah wa atasimu bi hablillahi jami'an dinnan to lan yadurrukum ba za su iya cutar da ku ba duk zagon ƙasa da cutarwa wai su fito face to face su ce za su yi faɗa da ku za su yaƙe ku Allah ce lan har abada wannan lan din nan linnafil abadi ba za su taɓa iya cutar da ku ba idan kuka rike umarni da kyakkyawan aiki idan kuka rike hana kuka rike wannan ɗabi'ar ta hana mummunan aiki kaga mummunan ai hana mummunan aiki mun hana karuwanci an hana liwaɗi an hana shaye-shaye an hana cin riba an hana sata an hana fashi an hana kaza an hana kaza an hana kaza duk wata ɓarna muna hana ta kuma muna hada karfi muna hada hannu mu tsaya mu ga ɓarnan nan lalle ba a yi ta ba sannan a madadin ɓarnan mu shimfiɗa dukkan abubuwa na kyawawa mu shimfiɗa su sannan muna nan akan imanin mu da Allah muna rike da Allah sannan mun dunkule mun haɗu akan littafin Allah da yace wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu Allah ce to ƙaryan ba yahude da nasara da kiristoci su iya cutar da ku su ce za su yi faɗa da ku face to face ba za su iya ba illa azan sai dai su rika ɗan cutar da ku kawai kamar ya cutarwa in an ga haƙƙin musulmi a danne kamar ya cutarwa in sunanka ya fito cikin ma'aikata an ɗauke ka a goge in babban wajen ba yahude ne ko ba kiristai a wajen sai dai a goge irin wannan ɗan cutarwan haka kawai da makamantansu ka ji an zage an kira ku terror an kira ku kaza kaza irin waɗannan kalmomi na cutarwa sai dai su buge da wannan amma su zo direct wai za su yi hamin ɗinku face to face Allah ce lai ya ba za su iya ba amma fa da sharaɗi in muna rike da waɗannan abubuwan da lissafa in ji Allah wa in yuqatilukum Allah ya ce idan har suka yi attempting suka ce za su yaƙe ku face to face to yuwallukumul adbara sai sun juya baya sun gudu ba za su iya juriya tare da ku ba sannan idan suka juya din suka kuskura suka ce za su yaƙe ku idan kuka tasan musu to la yunsaruna ba mai taimaka musu ba mai taimaka musu in ji Allah amma in kaga yahudu da nasara suna cin galaba a kanka to kuna zama tebur ɗaya ku sha giya tare kuna zinace-zinace da ƴaƴansu. ana liwaɗi ƙungiyar liwaɗi tare ana cultism tare an saki littafin Allah ba ruwanka da sallah ba ruwanka da amru bil ma'ruf ba ruwanku da annahayyu anil munkar sannan imani da Allah ma an ki ba a kula da addini to nan ne kawai kariyan Allah da yake muku na samun nasaran su akan ku to Allah madaukakin sarki zai zare hannun shi sai dai ku yi ta kafsa sai wanda ya ci dalaban wani kawai mazinaci da mazinaci ne suke kafsa kawai ba ya zance wani mumini da kafiri ba kawai dan liwadi da dan liwadi ne suke kafsa kawai ba wai wani mumini da da kafiri ba nan kan sai wanda ya ci nasarar wani amma samun nasaranka akan waɗannan mutane shine na farko imaninka da Allah subhanahu wata'ala imaninka domin Allah ce in tansurullah yansurukum in kuka taimaka wa Allah bi ma'ana addinin Allah kuka tsaya akan abinda Allah yake so to nan ne nasara za ta zo muku shi yasa da aka je yakin badar sayyidina Umar radiyallahu anhu yana tsaye ɗajin sai ga waɗansu matasa guda biyu ƙananan yara ɗaya bai wuce shekara goma sha bakwai ba ɗaya sha takwas haka ina ji shi yake ba da labari ko ni babban ina jin eh, cikin sahabai na abdurrahman bin auf sai yaro ɗaya ya ja shi ya ce da allah ina abu jahal inna ne a nuna mun shi a can naji ya daɗe yana cutar da annabi a nuna mun shi ya ce ya kalli yaran ya ce can a cikin sahu tun da an tsaya ana face to face ne sai sai ya ce ji an taba shi ta hagu da Allah a kasan wannan abu jahal da ake faɗa nan a nuna mun shi na ya daɗe na cutar da musulunci yana cutar da annabi yawai da ya kalli yaro karami kawai yace gashi can yace ai da aka fara kafsa da suka gan shi ma malam suka tasan masa kai ka shirwa ce ta tasan ma yan tsako na kaza suna rige rige kawai sai kaga sun gama da shi ta takaicen takaicewa har ila yau a filin dagan ne wani ya tambaya yace- ce kai waɗannan mutanen fa sun yi shiri a kanmu kaga yawansu kaga dawakansu kaga makamansu kaga adadinsu kaga tanadinsu gaba ɗaya musulmai ba su ce ɗari uku da goma sha ba sha uku amma su sun kai kusan dubu ɗaya tsakanin dubu ɗaya ɗari tara da dubu ɗaya eh, sai ya ce babu shakka sun fi mu shiri sun fi mu tanadi sun fi mu komai walakin na bil imani aksaru kuwatan suka ce babu shakka sun fi mu shiri na zahiri makamai sun fi mu dawakai sun fi mu kasan doki fada a doki kama a ce kana da waɗansu irin jet bomba a yanzu din nan da haka suka ɗauki fada a doki ina fata an gane ko to shine sai ya ce babu shakka sun fi mu shiri na zahiri da makamai da yawan adadi da yawa da kama da tanadi amma mu din nan ta wajen imani mun fi su ƙarfi ta wajen imani muke difitin in mutane duk inda aka je yaki ba a taɓa samun tanadin musulmi da yawan musulmi da komai nasu ɗaya ne da na kafirai kafirai sun ninnin kasu ninkin ba ninki ta wajen yawa ta wajen tanadi ta wajen kayan fada amma kullum mai Allah yake cewa kan min fi'atin qalilatin ghalaba fi'atan kathirata amma bi menene bi iznillah da iznin Allah wallahu ma as-sabirin as-sabiruna 'ala al-iman as-sabiruna 'ala ta'ati Allah as-sabiruna 'ala tarki al-ma'asi as-sabiruna sabiruna sabiruna ga suna masu hakuri wajen bautawa Allah hakuri wajen nesantan haram hakuri wajen juriya da riko da addini hakuri wajen barin haram hakuri wajen aikata halal duka irin su ne Allah yake da nasara ne ai akwai randa musulmai suka yi alfahari da yawan su a ranar Hunain ويوم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ranan hunaini da kuka ga yawan ku ya kai yawa ko mumunai sai suka kai suka yi alfahari suka ce lan nughlabal yawma an qilla yau ba za a taba samun nasara akan mu saboda karanci ba sai Allah ya nuna musu kuwa aka fitowa musulmai suka yi mamaki ma haiga su sun juya a guje a guje ma mala annabi ne kawai ya tsaya da waɗansu kaɗan sahabai daga baya suka dawo suka natsu tukuna Allah ya jarraba su ke ba yawa bane imani ne da kuma tawakkali ga Allah shi yasa duk inda musulmai suka gama yaƙi suka dawo suka ci nasara sai Allah ce falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum wama ramaita iz ramaita walakin Allah rama Allah ce ba ku kuka kace su bani na kace su wa ma ramaita idh ramaita sannan lokacin da kai jifan nan ko kai harbi din nan ba kai kai ba ni Allah ni na isar da ke annabi ne ya ɗebi ƙasa ya watsa musu amma duk inda kai harbi aka ce Allahumma saddid ramyahum aka ce Allah maɗaukacin sarki ya ce duk waɗansu makirce-makircen yahudu da nasara na duniyan nan wallah ba za su taɓa iyawa da ku ba in kuka tsaya kuka nasu akan imani kuna umarni da kyakkyawa aiki kuna hana mummunan aiki amma riba ta rarike ku mutane hai cin riba hai tara kuɗin riba mai Allah ya ce masu riba eh فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بكي من الربا إن كنتم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله إذا كنا cin riba kawai ya kai a samu nasara a ku kafurai su dandake ku Allah ya turo bala'i da musiba Allah da manzansa ne maza su yaƙe ku inji Allah ba zai gaya maka ta hanyar da zai yaƙe ka ba sai ya turo maka kafurai su yi ta cin mutuncinka kawai Allah ubangiji rufa mana asiri Allah maɗaukacin sarki ya ce, Me yasa ba za su iya fuskantan ku ba kuma in suka ce za su yaƙe ku za su gudu, Allah ce saboda duribat alaihimu zillatu, Yahudu da Nasara, Allah ya ɗora musu wani irin ƙasƙanci, musamman Yahudawa. Allah ya ɗora musu ƙasƙanci aina masu kifu duk inda suka shiga a duniyan nan kaskantattan mutum irin ba Yahude babu shi. kaskantaccen mutum wulaƙantaccen mutum irin ba yahude babu shi bai iya yi wa kanshi komai illa bi hablin min Allah sai dai ya fake ƙarƙashin wani alkawari na Allah Shi ne kamar ya ce shi zai zauna lafiya da musulmai zai miƙa wuya ga daular musulunci zai riƙa ba da jiziya, amma zai zauna a ƙarƙashin leman musulunci a bashi a bashi da ransa da addininsa amma zai rika ba da jizya ahadullahi din nan da aka yi sai dai da wannan ne zai iya fakewa kawai ya samu don ya rayu audu wa hablin minan nasi bai iya yi wa kansa komai ba yahude kankancinsa da wulakancinsa gaba ɗaya inda yake din nan sai ya dogara da mutane ne yake samun wani abu sai ya dogara da mutane yau duk mutane za su bijira product ɗinsu da dukkan abin da suke a kasashe duk ƙasa sai ka samu menene sai ka samu investment na bayahudi a kasa manya-manyan hotel nasu ne kaza-kaza nasu ne sannan mu duba inda suke a wajen uh, palestine din nan mu duba palestina yadda suke basu da komai amma a inda suke din nan da taimakon amerika da taimakon kasashen waje da taimakon kasashen turai shi yasa suke surviving ya suke survive duk inda suke inda da duk abin da suke kudade da budget da menene zaka ga da mutane suka jingina suke samun yanda suke rayuwa da mutane suka jingina suke samun wani karfin da suke cewa suna da karfi amma da duk masu taimaka musu za su su cire hannayensu ba za su iya da falasina ma ba ba za su iya da su ba illa bi hablin minallah sai dai kaga sun jingina da kai su tsotsa amma ba don yayi wa kansa wani ba sai dai ya jingina da kai ya jingina da waɗancan ya samu alfarma na wani alkawari da aka yi tsakani da Allah yanda zai kare kansa a haka yake rayuwa me yasa wa ba'u bi ghadabin min Allah hmm? sun koma cikin fushin Allah su madama ghairul maghdubi sune al maghdubu alaihim wanda muke roƙon Allah kullum kar ya shiryar da mu da tabarkin su اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب سواء المغضوب عليهم سنة يهودا وباءوا بغضب من الله ونفشي دقى ألا يا تبت أكنسو وضربت عليهم المسكنة سننكما ألا يا سوكر مسد تلوتي تلوتي haka suke me yasa ya Allah ka kaskantar da su irin wannan kaskantarwar me yasa ya Allah kai fushi da su me yasa ya Allah ka jarrabe su da talauci Allah ce zalika waɗannan abubuwan bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah sakamako shine sun kasance suna kafurcewa ayoyin Allah zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babban aya ce a su. zuwan musulunci babban aya ce a su. amma suka zo suka kafurcewa annabin nan karara suka kafurcewa qur'ani karara suka kafurcewa musulunci Aikinsu su kenan kafurce inda duk suka zauna to sai an ce maka akwai ba yahudi a nan sai ya bar wani abin da zaka gane lallai bakin kafir ya zauna a nan sannan bugu da ƙari bayan kafurcewa ayoyin Allah wa yaqtuluna al-anbiya'a suna kashe annabawan Allah kuma bai gairi haƙƙin ba tare da wani haƙƙi ba ba abinda annabawan suka musu to malamai suna ce bai gairi haƙƙin suna kashe annaba ba tare da haƙƙi ba shin akwai wani haƙƙi da za a yi a ce annabin Allah ya cancanta a kashe shi a'a wato ba gaira ba dalili kashe annaba kai suke zalika Allah ce wannan abubuwan da suka same su bima asau bugu da ƙari saboda yawan saƙo da suke kuma sun cewa ayoyin Allah sun kashe annaban Allah sannan duk inda saƙo yake nan suke wa kanu ya'taduna kuma suna bisa bugu da ƙari suna ta'addanci al ta'addanci duk inda aka ce maka suke to sai ka samu akwai waɗannan abubuwan a tare da su to Allah madaukakin sarki shi yasa yace al'umma musulmi kuntum khaira ummati domin shi ba yahude da munafiki da kafirai ba sa umurni da kyakkyawan aiki Allah madaukakin sarki yace lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryama zalika bima asaw kun gani wa kanu ya'tadu kamar yadda wannan ayar ta faɗa sannan kuma kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yasna'un ko yaf'alun ba sa hana mummunan aiki in sun ga kana mummunan aiki zai karfafe ka ba yahude ba sa umarni da kyakkyawan aiki sam in kana umarni da kyakkyawan aiki to za ka yi fada da su za su kashe ka za su yi assassinating naka annabawa me suke yi umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki sun kyale su kashe su suke yi kashe su suke yi sannan wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd fa ya'muruna bil munkari wa yanhauna anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fa duk inda suke zaka samu akasin abinda mumunai suke suke ya bil munkari su umurni da mummunan aiki suke wa yanhauna anil ma'ruf suna hana kyakkyawan aiki wa yaqbiduna aydiyahum suna damƙe hannayensu ba sa bada zakka ba sa bada dukiya a taimaka nasu laha fa nasiyahu sun mance da Allah shi ma Allah ya mance da su haka za ka fara na'am laysu sawa'a min أهل الكتاب ummatun qa'imatun yatluna آيات الله بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه Wallahu alimu بالمتقين Allah madaukakin sarki bisa adalci yace laisu sawa'a ko da yake Yahuda nan da kuke gani ba daidai suke ba min ahalin kitabi cikin yahudawa da kiristoci akwai ummatun akwai waɗansu mutane waɗansu al'umma daga cikinsu qa'imatun tsayayyu akan gaskiya tsayayyu akan imani wanda sun imani da annabi sallallahu sun karbi sakon manzon Allah sun karbi annabcinsa sun yi imani da alkur'ani sun yi imani da Allah suna nan a kafe a tsaye akan gaskiya yatluna ayatin lahi kullum suna karanta ayoyin Allah shine alkur'ani kullum suna karanta shi su sauke karatu na fahimta karatu na basira karatu na aiki da abin da aka karanta suna tsayuwan dare ana allaili suna karanta Alƙur'ani nan wato cikin dare wahum yasjudun zaka tarar da su suna su sujada suna kiyamun laili su yi tilawan ƙur'ani nan su karanta shi su karanta shi ka same su da dare dai tsakanin a tsaye sujada sujada tsaye an miƙe tsaye an koma sujada haka za ka same su suna ta ibada yu'minuna billahi suna masu imani da Allah subhanahu wata'ala wal yawmil akhir da ranan ƙarshe wa ya'muruna bil ma'rufi suna umurni da kyakkyawan aiki wa yanhauna 'anil munkari suna hani ga mummunan aiki sannan wa yusari'una fil khairat suna gaggawa suna rige-rige suna gasa wajen aikata alkhairi Allah ce wa ula'ika waɗannan kan minas salihina suna daga cikin nagartattun mutane ina fata an gane wannan shine adalci karka hada mutane gaba daya kai condemning din su kullu in kana bin ayoyin alkur'ani zaka ga Allah idan yayi faɗi magana sai yayi adalci ina fata an gane ko a ce laisu sawa'an ba daidai suke ba ina fata an gane ko ya faɗa ya ware irin su abdullahi bin salam da yahuda waɗansu ‘yan kaɗan da suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce wa ma ya min khairin duk abinda waɗannan ɓangaren suke aikatawa na alkhairi yahuda da kiristocin nan da suka musulunta duk abinda suke aikatawa na alkhairi Allah ke falan yukfaru ba za mu hana su ba ba za mu zalunce su ba ba za mu tawaye musu haƙƙinsu ba wallahu shi Allah alimun shine masani bil muttaqina ga masu tsoron Allah inna akramakum indallahi atqakum mafifici a wajen Allah cikin ku shine wanda yafi tsoron Allah to kun ga al'amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkari innan wannan ya zamanto wajibi a cikin al'umma saboda haka ajiya na tabo mana kungiyoyi a kungiyoyi da suka rabu kashi 72 din nan mun karanta ƙungiya ta farko ita ce alharuriya wato 'yan khawarij Hawarijawa da kashe-kashen su goma sha biyu yau za mu ɗauko alƙadariya alƙadariya wanda suke cewa komai ƙaddara ne su ma goma sha biyu ne suka rabu don a san irin waɗannan abubuwa da yi manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce al'umman nan fa da kake gani cikin al'umman musulmin nan za su kashi saba'in da uku kashi saba'in da uku saba'in da biyu fa wuta za su kaga ba abun tashin hankali fa ba abun tashin hankali irin kaji ƙungiyoyin musulmai daban-daban saba'in da biyu sun je wutan jahannama kuma ba fita ɗaya ne za ta je wuta afon afon ɗaya ce za ta je aljanna kaga abun tashin hankalin anan dukkan su fa suna cewa la ilaha illallah dukkansu fa suna azumin nan da muke da ramadan ya kama za su kama azumi dukkansu fa in lokacin haji yayi suna zuwa haji dukkansu da qur'anin a hannunsu dukkansu suna fidda zakka ta ka samu masu shiga wutan nan fa suna yin irin abinda kake yi to me fault me matsalan ne ashe baka da tashin hankali sai ka gano fa ka ka tona ka tona kaga ka yi kokari ka gano wace ɗayan nan ne wanda za ta shiga aljanna kowannen su za su ce maka sun fi ka san annabi to kaga ba tashin hankali ba abinda da yafi muhimmanci a gare ka a rayuwarka irin ka san wacce ce ɗayan nan mai tsiran waɗanne ne saba'in da biyun nan masu shiga wuta Shi ne jiya mun taɓo waɗancan haruriya yau kuma ƙadariya ga sunan na farkon su akwai al'ahmariya ita ma wata ƙungiya ce wanda take ƙarƙashin leman menene leman ƙadariya. ana kiransu al'ahmariya su kuma aqidansu ita ce za'amat anna fi shartil adli min Allah lalle yana daga cikin shara'in adalcin Allah an yumallika ibadahu umurahu ya mallaka wa bayinsa al'amuransu kawai a hannunsu wato kar Allah ya yi musu shishigi kawai ya mallaka ɗan adam al'amarinsa ya bashi kawai ya yi walwala wa ya hula bainahum wa baina ma'asihim sai dai ya shiga tsaka eh, wato ya shiga tsakanin su da sako Allah ya hana su sako ya bar su kai ya hana su sako su yi abin da suke so ya hana su sako shi kuma Allah ba zai hana ka sako ba bai dai umarce ka da sako ba baya umurtan da umurtan mutum da alfasha amma ya ga maka kar wannan kai wannan sai ya sake ka ya baka menene ya baka dama da option da komai kana da iko ka zaɓan kanka abin da ya maka shikenan na ce wancan kofa in ka shiga wutan jahannama za ka wancan in ka shiga aljanna ne sai Allah ya zo ya sake mutane ya ajiye su a ciki kawai ka mutum shi ke ma inda yake so bayan annaba sun faɗakar kullum ana wa'azi banda can banda can banda can aka sake ka kai can Allah bai zalunce ka ba na biyu akwai a Asanawiyya ita kuma hiyar lati za'amat annal khaira minan lahi wa sharra minan shaitan ita kuma tana cewa duk wani abin da ya same ka na alkhairi daga Allah ne duk wani abin da ya same ka na sharri su kuma daga shaitan saboda haka Allah da ya ce wa nablukum bi sharri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un suna ce duk wani sharri ba daga shaidan ba ai daga shaidan ne alheri ne daga Allah kaga wannan kuskure ne saboda haka sun nuna shaidan yana da fawa ya halicci sharri kenan dukan Allah ne halittan Allah ne ya halicci sharri ya halicci alkhairi kuma ya turo annabawa yace wannan sharri ne ku kiyaye shi wannan alheri ne ku kiyaye shi ya turo annabawa kan annabawa annabawa kan annaba da suka shude aka tada malamai aka ce su gaji annabawan su yi ta faɗakar da mutane sharri mutum ne yake zaben makan shi sharri din ya saba da shi shikenan amma bayan da za a ce shaidan ne ya halicci sharri Allah ne ya halicci alkhairi wannan an saba an ɗauki wata rububiya ta Allah an ba shaidan. na uku su akwai al-mu'tazila sune su ne suke cewa qur'ani halittacce ne wannan qur'ani halittacce ne kuma sun kore sun yi musun sifofin Allah gaba ɗaya na rububiya rububiya sune sifofin Allah da suke nuna irin ayyukan Allah sifa ta halitta magana zuwa waje a rabbuka wal malaku Allah yana zuwa sun kore wani zuwa ga Allah yanzu rabbuna ila sama'id duniya sun kore cewa Allah baya sauka kawai duk wata sifa ta rububiyya da Allah ya tabbatar wa kansa ita kuma annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da ita sun kore ta kuma suna ce wannan alkur'ani halittacce ne alhalin alkur'ani magana ne na Allah maganan Allah bai da farko bai da ƙarshe saboda in maganan Allah halittacciya ce qur'ani to zatin Allah ma halittacce ne in Allah halittacce ne so an yi wani lokaci da babu Allah kenan ai wani lokaci da babu Allah daga baya aka samar da shi ina fata an gane to qur'ani sifa ce ta Allah kuma ba halittacciya bace an yi wannan bala'in a zamanin su Imam ahmad an kashe manya manyan malaman sunna akan sai sun tabbatar cewa qur'ani halittacce ne an kulle na kullewa an wulakanta na wulakanta an nakasantar da waɗanda aka nakasantar da su wannan su ne a mu'tazilawa kenan na hudu ko akwai alkaisaniya وهم الذين قالوا لا ندري هذه الأفعال من الله أو من العباد suka ce su ba su sani ba ayyukan da ɗan adam yake yi shin Allah ne yake yin su ko ɗan adam ne suke yin kayansu wai su ba su sani ba sannan wala na alamu a yusabun nasu ba'adu au yu'aqabun sannan su ba su yadda da cewa ba su sani ba shin mutane za a musu uquba akan ayyukansu na sharri ko kuma za a ba su lada a kan ayyukansu na alkhairi tunda ayyukan da yan adam yake su suka ce ba su sam ko Allah bane kawai yake forcing ko Allah ne yake yin su in form of yan adam ko kuma yan adam ne suke yin su su ba su sani ba to kaga ai wannan kuskure sun saba wa aqida ta ahlus sunna sannan na biyar akwai ash-shaytaniyya wata wani bangare sect na ash-shaytaniya qalu su kuma suka ce inna Allah ta'ala lam yakhluq ash-shaytan su kuma su yi denying Allah bai halicci shaydan ba babu wani shaydan kawai eh? na shida akwai ash-sharikiyya qalu inna sayyi'ati kulluha muqaddaratun illa al-kufra duk waɗansu munanan ayyuka da kake haka Allah ya kaddara maka su baka da option baka da choice baka da makawa kawai Allah ne ya kaddara maka su sai dai ka furci ne kawai wai kai kake zaɓan wa kanka wannan amma in ka sha giya mutum ya yi zina ya yi liwaɗi ya yi sata ne duk waɗannan muƙaddari ne kawai yanda Allah ya kaddara kai namiji ne a haka aka halice ka to haka nan ma ya kaddara Jiyan da kake sha ma a haka an halice ka dan ka sha in kaga kana sha to an kaddara ta ne kawai kawai Allah ne duk ya kaddara saboda haka Allah bai zai kaddara maka abu sannan kuma zai azabta da kai ai zalunci ana ina fata an gane ko to saboda haka kafurci ne kawai shine ba shi bane Allah ya kaddara maka kai kake zaba wa kanka waɗannan alkaisaniya kenan sai mu je a sharikiya kai kenan sai mu je na bakwai ko alwahamiyya qalu laysa li af'ali al-khalqi wa kalamihim zatun wala lil hasanati was sayyiati wa was sayyiati dhatun wato maganganun mutane da ayyukan mutane wato ba su da zati ba su da zati yanzu misali idan nayi magana ni ne zati daga zati ne magana ke fitowa to wai maganganun mutane da ayyukansu ba su da zati sannan gobe kiyama Allah ce ai za a auna ayyukanka na alkhairi da na sharri to suna cewa ya za a auna su yanzu idan nace sannu an ga wannan kalman sannu ina za a ɗauke ta har a sa ta askeli wai a auna ta ai bata zamanto wani abu kaman yau bata zamanto object ko wani abu a dunkule da zaka auna ba abinda zaka dauko ka auna shine abinda yake gashi nan kana iya daga shi ka sa to an ce wai ayyukanka na alkhairi za a auna su za a auna na sharri wa zai iya tattaro su ya wani abu ne da yake fadowa kaman bulo in kai magana to ta ya za a ce wai za a dunkulo su har a auna su a mizani ta ya za a ce wai wai azumi zai zo har yayi magana a gaban Allah ya ce ya Allah na hana wane bacci Qur'ani ya ce azumi ya ce na hana wane cin abinci ko Qur'ani ya ce na hana wane ya Allah ka ba mu ceton shi ta ya za a yi su haka su ba wani abu na ba wani abu bane dunkulalle wanda za a iya ɗauka har a sa a mizani ba su yadda da wannan ba sannan akwai wazzabariya azzibriya kalu suna ce kullu kitabin nazala min indillahi fal'amalu bihi haƙƙun kawai duk wani littafi da ya sauko daga Allah subhanahu wataala haƙƙi ne wajibi ne akan ka kai aiki da shi alkur'ani ya sauko daga daga Allah wajibi ne kai aiki da shi attaura ma haka wajibi ne kai da shi injila ma haka wajibi ne kai aiki da shi ah, ah, zabura ma haka wajibi ne kai aiki da shi sannan babu wata aya wai wannan ta shafe wannan wancan ta shafe wannan da nasikh da mansukh da ayan da aka shafe da wannan ya shafe duka wajibi ne kai aiki da su akwai misadiyya su kuma za'amu anna man asa summa taba lam tuqbalu tawbatuhu duk wanda ya saɓi Allah sannan ya zo ya tuba daga baya har abada ba a karɓar tubansa in ka saɓi Allah once shikenan ka gama tuba ba ta da wani tasiri kawai daga baya kaga ya soke sunan Allah wa ana tawwabur rahim aghfiruz zunuba al-ghafir duk idan kai dinayin wannan kai dinayin din waɗancan sifofi ne na Allah su me yasa Allah ce ana tawwabu mai yawan me karban tuba mai yawan karban tuba mai yawan gafara to idan yace in mutum ya yi saɓi Allah ya tuba ko ya nemi gafara ba a gafarta masa ya yi condemning din sunan Allah indirect Allah ba a tawwabu ba kenan ba algafuru ba ne kenan ba ya ila yaqbalu ta'ubata an ibadihi kenan ya karba ya karkaryata aya قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه ان الله يغفر الذنوب ya karyata wannan duk wata aya ta gafara da tuba da menene da hadisin manzo Allah lillahi afrahu bi taubati abdihi min hazihi bi bi duk an karyata waɗannan kaga illan ita eh, wannan aqidar kenan ta misadiya akwai annakifiyya za'amu anna man nakasa bai'atar rasuli sallallahu isma alaihi duk wanda ya saba mubaya'ar da yi wa manzon Allah mubaya'a da yau manzon Allah akan ya yadda shi annabin Allah ne akan conditions yadda da ake masa mubaya'a don ka saba daga baya baka da wani laifi akwai wal qasitiyya tabi'u ibrahim ibn an-nazzam fi qawlihi man za'ama anna Allah shay'un fa huwa kafir wanda suka ce Allah wani abu ne shi kafiri ne wato Allah ba zati ba zati bane Allah ba zati bane Allah ba zati bane ba a ganin shi ba za a gan shi ba baya cikin duniya baya wajen duniya baya gabas baya kudu baya sama baya kasa baya arewa baya yamma amma Allah kuma yana nan a ina yake ba zati bane shi irin duk waɗannan abubuwa za samu irin waɗannan kungiyoyin da suka fito a karkashin alƙadariya su goma sha biyu kenan to irin waɗannan ƙungiyoyin dalili da yasa ake da sa muke karanta su don a sani da yawa daga cikinsu akwai wanda za ka ga in ka karanta kai din nan a matsayinka na musulmai riko da littafin Allah da sunna manzo Allah kai din nan jininka halal ne a wajen su kai din nan da makamantansu a irin karshen zamanin nan da muke yanzu zaka ji kungiyoyi mutane irin masu wanda suna fitowa kala kala kala kala kun ga wata ta fita kwanan nan a Nijar wai ita yar annabi ne an je ana shan ruwa tana tofi ana sha tana abin nan da makamantansu kaga aya shi yasa Allah da hikimar sa ya dauki 'ya'yan manzon Allah dukkan su mazan suna kanana Mata kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi sannan kuma ƴaƴan manzo Allah dukkan su sanannu ne kuma tarihi ya nuna duk sun rasu duka a kirge suke duk wanda yayi tarihi za ce ƴaƴan manzo Allah nawa ne kaza ne maza nawa kaza ne su waye Qasim Ibrahim za a lissafa maka su yara Islamiyya ma za su lissafa maka ƴaƴan manzo Allah amma ta ta kullo Nijar baka tace ƴar annabi ba ma fa jika ba fa a'a ya ce kawai ta annabi ita ba na na fatima bace ita ba ummu kulsum bane ita ba ruqayya bane ina fata an gane duka ta kullo kwanan amma abun mamaki mutane da malamai ana tururuwa wai tana abin nan da naji abin nan ɗinta wai wace addu'a kike tace Allahumma hdina fi man hadai wa'afina wa'afina fi ma'afa za ka ji dukkan wai abinda annabi ya ba ta tarika karanta wai shi take tofa a ruwa ana sha kwata-kwata ba ta ma iya karantawan ba kwata-kwata sannan ta ce manzo Allah ta ta bayyana ta bayyana ce ya eh, ta yar annabi ne sai wani malam ya zai ce kar ta bayyana ta yi shiru hatsari ne a gare ta yi ta yi shiru sannan wani ya kullo kun ji waɗansu ƙungiyar da suka kullo a kebi to kun ji wani shi ma yana wa'azi a nan ya ce duk abin da ka samu ka neme shi a wajen ibrahim ibrahim baka samu ba za ka taɓa samun shi a wajen kowa ba kuma suka ce ko annabi ne wa iyazu billah ya zo na wajensu za su take shi don ka san da wani muhammadu suke yi ce ko muhammadu ne ya fito daga kabarinsa a madina ya zo nan su za su take shi to duk irin waɗannan abubuwa yawanci domin ƙarshen zamani manzo Allah ce muta nan gaba sai kun ji an ce ga annabi ya fito dan manzo Allah sa inna yake baina yadai sa'ati dab da fitowa alkiyama za a samu almutanabbi'una masu cewa su annaba makaryata to irin wannan sanin aqidun na yana da muhimmanci kwarai da gaske a rayuwar mu saboda haka waɗansu suna ruɗuwa su zamanto deceive da sun jiwa mutum ya ce la ilaha illallah ai musulmi ne la ilaha illallah ya za ka ce a ce wani kafiri ne yana cewa la ilaha illallah ya za a ce wani jini shi halatta yana cewa la ilaha illallah ya za a ce kaza kaza ya halatta la ilaha illallah ka bayyana aqida saboda haka waɗannan abubuwan za mu rika karanta su ɗaya bayan ɗaya insha Allah mun karanta ashirin da hudu da izinin Allah gobe za mu karanta kungiya ɗaya da rabe-rabenta jibi kungiya ɗaya da rabe-rabenta har mu karanta saba'in da biyu gwargwado yadda malamai suka iya tarawa da fatan Allah ya mana muwafaka ya tsare mana akida ya sa dace a akwai ƙur'anai da aka kawo a guda tara da aka kawo Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi da sunan da niyan a sanya su addu'a wanda suka kawo din Allah musu albarka biya musu bukatunsu na zahiri da na batini ya biya mana gaba daya ya karba mana innahu waliyu zalikal wal qadiru alai wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh